da Maryama, Maryama, su Maryama. Amince tabbata ga yaku masu sauraro kamar yadda muke karanta muku littafin farkon masoyiyata al'anta nan mai albarka MIT TV. A kashi na 22 mun sai ne inda yayin da Salim ya isa gidansu Sa'adat kamar mafarki take yi ba da son tawa ta rungume shi ta marabce shi suka je wurin hutawa a cikin gidan suna hiransu har ma ya manta ya gaishe da mahaifiyarta ya ce a na manta bari in je in gaishe da mama. Sai ya tashi ya je ɗakinta. Assalamu alaikum wa min alaikum salam ta amsa sanda zuwa. Yauwa mama ina yini lafiya lau. Yana ganin kamar bata gane shi ba. Ya ce mama Salim ne. Ta ce sannu da zuwa Salim Allah ya ma albarka. Ya ce na gode. kamar dama daban cikin matakin Salim ya fito ya sami Sa'ada suka ci gaba da hira su suna cikin hira Salim ya ce Sa'adar ba zan ɓoye miki ba domin ban da komai ina lokacin da muna cikin soyayya da matata ta ce min ta yi in sayar mata da shagona ni kuma na yarda har na taban kuɗi na yi amfani da su yanzu ita ne tana yin komai a gidan sai dai a saya min abin da nake so ni kuma in dinga yi mata aiki Sa'adat ta ce, Ya shugaban zuciyata, ka yi kuskure. Bayan da za a yi ka samu yancin kanka domin domin tana ganin za ta baka komai kuma kana aiki karkashinta. Yanzu menene abin yi? Ya ce gaskiya shine ina son ki, ina so in aure ki. Ta ce wannan ba damuwa ba ne Salim. Kamar yadda na faɗa maka kwanakin baya kuma shekarun baya, duk jiki na naka ne, ko yanzu ma kake so sai mu shiga ɗaki. amma ina gani kamar akwai damuwa domin matarka ba za ta yadda ba. ce Maryam a fagen kwalliya na san babu yake Maryam duk mai sunan Maryam zaka ga tayi daban Maryam wasa da dariya Maryam take da bata da raini. Ya ce ya farkon masoyiyata na san ba za ta yarda ba amma bayan da zan yi na samu kwanciyar hankali. sai na aure ki idan na zauna ina tunani sai in tuna da maganan da mahaifina ya ce min za mu yi aure a ɓoye ni kuma sai in dinga zuwa in same ki a hankali zan nemi yadda za mu rabu da mu binat. sa'ada ta kalle shi sannan ta sumbace shi ta ce yaushe kake so a ɗaura aure ya ce ko yanzu ma a ɗaura sai dai ban da kuɗi sadaki sai na nema ta ce zan baka cikin ƙaramin lokaci ta tashi ta ce ina zuwa amma zan iya kai awa biyu haka kamin in zo. Sai mu samu mu faɗa ma mama na sai, sai mu je wurin limamin garin na ya ɗora mana aure. Ya ce to kenan. Sa'adat ta fita da ta sai gidan Alhaji Ibrahim. Abun mamaki yadda Alhaji Ibrahim ya gan Sa'adat a gidansa a wannan lokaci. Ji yake kamar mafarki yake yi. Da bata da rai ne, zinariyar mata. Assalamu alaikum tana yin sallama wa min alaikum salam ya amsa ya mike sai ya cike da fara'a sannu da zuwa ke ce a gidana ta ce eh ya ƴata ta ce tana lafiya da samu zama ta ce kai ma ka samu zama me kike so ya tambaye ta ta ce ba komai so nake ka zauna ni wata ne wadda ba ta son gani ta sawan cikin damuwa ka ce kana so na kuma za ka aure ni kuma na san baka san me yasa na ce a'a ba domin na taɓa ji kana cewa ba ruwanka da mace yanzu sai dai idan sha'awanka ya tashi sai ka nema wadda za ka kare a kanta na zo ne idan sha'awa ta kake ka kwanta da ni to gani na zo ka yi duk abin da za ka yi da ni a wannan rana alhaji ibrahim ya ce me yasa kika zo min da wannan magana gaskiya na faɗi haka kuma ina kan faɗan hakan amma ba ke hakan nake nufi ba Ganta ta bullo domin kina da hankali kuma da sani ya kamata ke kyakkyawa ce ta ce alhaji so kake in cire maka kayan jikina cikin karamin lokaci sa'adar ta cire hijabinta ta cire sauran kayanta ta zauna kamar yadda aka haife ta ta maso kusa da shi ta ce wallahi alhaji na ji kuma na gani lokacin da kake magana cewa so kake ka kwanta da ni kawai za ka yi kowane abu ka same ni domin ka kwanta da ni kawai kana fake da maganan aure ne domin ka samu abin da kake so sa'adar ta cire masa kaya kamar yadda aka haife shi sai ta ɗauki waya ta kira salim ta ce don allah zan jima sosai za mu kwana kamin ka koma gida ai ya ce to ba komai salim ya shiga ɗaki ya kwanta yana tunanin yadda zai rabu da Mubinat. Yayin da Alhaji Ibrahim ya kammala abin da zai iya yi da Sa'adat sai suka yi wanka suka zauna da shi ta ce, Na zo ka yi amfani da ni domin hankalinka ya kwanta. wadda iyayena suka so kuma wadda nake yin komai a duniya ya zo ya aure ni. Na san ba za ka ji daɗi ba idan na aure ba ka samu ka yi amfani da ni ba. Shi ne kawai na ce bari in zo in same ka. Idan bai ishe ka ba sai mu sake yi. Alhaji Ibrahim ya ɗaga ta sai suka koma. Yayin da dukan suka gaji ta ce don Allah kar ka gaya wa kowa wannan ya ce to shi kenan. Alhaji Ibrahim ya ji daɗi har ya yi mata godiya ya mata alkawari cewa duk hidiman aurenta zai kokari ya kare ta da duk abubuwan da zai same da duk ɗawainiyar da za a yi auren sa'ada tana isowa gida ta samu salim yana yin bacci sai hawa yana zuba daga idanuwanta ta share ta samu mahaifiyarta ta ce mama kwanakin baya alhaji ibrahim ya zo wurinki don ya nema izini a wurinki akan batun aure na ta ce eh to ba aure na yake so ya yi ba so kawai ya samu ya kwanta da ni dama a so ka bani rahusa garin maso bai nisa ina aminta na baka zuciya ta ka rike su yana shine na same shi na bashi kaina domin domin kowa ya sani Alhaji Ibrahim yana da 'yan daba a wannan garin ina guduwa idan Salim ya aure ni ko ya kashe shi ko kuma ya kashe ni sai yasa na bashi kaina yanzu haka Salim a shirye yake ya aure ni amma baya so matarsa da sani domin za ta iya masa masifa. Ta faɗi akan mahaifiyarta ta ce don Allah mamaki hakuri na yi hakan ne domin in samu kwanciyar hankali. Na san waye Alhaji Ibrahim sosai. Mutane suna ganin kamar yana da hankali, ‘yarsa wadda muke tare da ita ta san namiji sosai domin har ma mahaifinta yana amfani da ita. Ba kya ganin wata rana za a zo a ɗauke ta tare da mahaifinta ba ne? Duk na san da wannan. Amma mama bamu da kowa a wannan gari sai mun bi a hankali. In babu za mu shiga matsala wadda ba za mu iya fita ba, wadda ba za mu iya fitar da kanmu a ciki ba. Allah ya miki albarka 'yata. su yana buƙatar nazarin faɗin kalamai kalma guda idan za ka faɗi cikin mahimmai maryam ta iya soyayya da ba haɗi lokacin da salim yana kokarin tashiwa daga bacci fatima kuma kokarinta ta ja hankalinsa tana so Salim hakan kuma kawai tana so babanta ya auri Sa'adat ba san me mahaifinta yake nufi da Sa'adat ba Salim kuma ya tashi ya fita ya zauna inda suka zauna da Sa'adat Sa'adat ta shiga ta yi wanka sannan kuma ta fito ta same Salim ta ce bayan an idar da sallah za a ɗaura mana aure domin na riga na yi wa limamin garin magana yayin da aka idar da sallah Alhaji Ibrahim ya ba da auren yayin da mai anguwan ya karɓa aure Fatima bata ji daɗi da auren ba sai ta tattara kayanta ta tafi gidansu. Cikin daren farko Sa'ada ta yi farin ciki kwarai da gaske har kuka take yi tana cewa dama Salim zai aure ni? Dama Salim zan aure ka? Washe gari Salim ya ɗauki waya ya kira Mubinat Assalamu alaikum. Wa min alaikum salam ya amsa ya ce zan iya kai sati ɗaya kamin in dawo gida. Ya da ba haɗi wane ne zai haɗa matsayin zuma da maɗi. suna irin na maryam ba da kaudi walar iya soyayya maryama ba ta ce yanzu za ka bar ni kaɗai da na sani tare muka tafi ban san me kake yi a can ba ya ce ki damu zan zo ya sai ya sake kiran almustafa almustafa lokacin suna soyewa da matarsa ba su tashi daga bacci ba wayan sayi ringin assalamu alaikum wa min alaikum salam maryam tana kokarin kwace wayar ya ce salim yake yi Salim ne yake kira. Ta ce ni zan amsa masa. Ta ce Salim da fatan kana lafiya. Ya ce lafiya ta lau. Ina abokina? Ni na hana shi ɗaukan wayar domin yanzu lokacina ne. Sai ta bawa wa Almustapha wayar. Aboki, ya Sa'adat? Ya ce lafiyan ta lau. Baka san wani abu ba. An ɗaura mana aure da ita. Yanzu mata ta ce. Ya ce haba. Wallahi na gaya maka don bana na son mu binar ta sani. Zan zo kwanan nan ya ce to kenan sai ka zo ta kase wayar almustafa ya ce salim ya auri tsohuwar budurwan shi ne yake gami min yanzu ta Maryam ta yi shiru ta ce akwai matsala yayin da waɗancan maza suka kira Sa'adat ta waya ta ba su adireshinta cikin karamin lokaci suka sami Mubinat a gida. Assalamu alaikum wa min alaikum salam ta amsa. Ta miƙe saye, ta ce lafiya? Hajiya kuɗi muke so domin mun san inda take tana gombe da zama. Za mu same ta tana sayar da kayan sawa na mata. Ce mata muka yi za mu haɗa kayan aure. Nawa kuke so? Dubu ɗari biyu domin za mu kama hotel Sannan za mu nema inda gidanta yake. Za mu yi sati ɗaya mu san komai a kanta. Ta cewa komai. Ta shiga ɗaki ta ɗauka dubu ɗari uku ta ba su suka tafi. sannan su kuma ya dage da tara kuɗi domin yana so ya koma wurin Sa'adat da zama ya buɗe nashi kasuwancin. Kowa rana kuɗin da ya samu sai ya ɓoye shi sai dai ya saya abinci sannan ya sa kuɗi a waya su hira da Sa'adat. wata rana ya zo daga aiki ya kwanta bayan ya aje kuɗin da ya samu ya kira sa'adat assalamu alaikum assalamu alaikum ta ɗauki waya lokacin suna tare da salim wamin alaikum salam ya amsa ta ce sanusi muna tare da salim ga shigu gaisa salim ya karɓa sanusi ya abuja ya ce abuja lafiya lau matarka tana lafiya ya ce eh suna lafiya yanzu haka sa'adat ta ce haba wasa ko gaskiya bari in bata ta gaya maka. Sa'ada ta karɓi waya ta ce yau kwanan mu biyu kenan da an ɗora mana aure. Ba ma son kowa ya sani ya ce gaskiya na ji daɗi Allah ya taimaka Allah ya rufe asiri. Bayan da sun kammala wayan Sanusi sabon murna ya fita yana ta kyauta har zufa ya yi yana bin mutane yana ba su kyauta. Bayan da ya kammala Alhaji Musa ya ji labari Sanusi yana ta yin kyauta hakan ma Abubakar. Alhaji bai damu da maganan ba. Maryam kuma cewa ta yi ai kyautan da yake yi ne komai sa yana tafiya daidai. sai gaba yake yi. Abubakar ya tashi ya fita ya zauna a bayan gida ya fara tunani shi ma ya zai yi Cikin kalamin lokaci ya sami Alhaji ya ce mu je wurin su Sanusi. Alhaji bai musanta ba sai suka isa sai suka shiga hanya. Suna isowa mai gadin ya buɗe musu gate suka shiga. Assalamu alaikum. Wa min alaikum salam ya amsa sannunku da zuwa ya marabce su. Suka samu zama Sanusi ya fito da abin sha. Suka sha ya kamfani ya ce komai daidai yanzu yadda komai yake fita yake shigowa ya bambanta domin kwanan nan ka ga kuɗin da yake shigo maka ya yawa ya ce haka ne. mata, idan To masu sauraro, a nan za mu saya ku dakace mu a kashi na 24. Na Maryama, Maryama, a sanda so yake girma, na sama alama yi hidima ka bani dama in ba ka so ruwa